Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim daga nan Daily Trust ke muku marhabin ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Tarbiyya a wannan zamani na neman zama tarihi. Wannan shine abin da mutane ke cewa bayan bayyanar wani bidiyo a kafafen sada zumunta. da wata matashiya ta saka na mahaifinta yana mata faɗa bayan ta buƙaci ya saya mata wata sabuwar waya mai tsada. Yayin da daga bisani, waɗanda suka fito ba kunya ba tsoron Allah suna nuna goyon bayan su gare ta har suna cewa a haɗa kuɗi a saya mata. A cikin bidiyon da yarinyar ta ɗauka ana nuna fuskarta zaune a bayan mota, yayin da mahaifinta ke tuƙi. An jiyo mahaifin nata na cewa, ba waya ce matsalar ki ba yanzu, so nake ki karatu ki taimaki kanki. Ni ba ke bace rayuwata, nan gaba idan na ritaya ina da abubuwan da nake so in yi, ba wai ke ce kaɗai na sa a gabana ba. Hasashen da jama'a ke yi dai sun bayyana cewa yarinya ce don ba ta wuce shekara goma sha takwas ba in mata kai. Yaya aka yi tarbiyya ke neman gushewa a tsakanin matasa? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu. Kuma da yake yau Juma'a muna tafa da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya ta yau. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin da jin ta bakin waɗansu matasa kan fahimtar su dangane da wannan aika-aika da sa'arsu su ta yi na ɗaukar muryar babanta a lokacin da yake mata faɗa sakamakon buƙatar ta na ya saya mata wata waya mai tsada. Da ta barbarewar tarbiyyar matasa abubuwa biyu zuwa ukun shine ya janyo haka na ɗaya lifin iyaye ne yawancin iyaye ba sa so idan 'ya'yansu sun yi abin da bai dace ba a horar da su ko kuma a yi masu kwabo akan cewa sun yi abin da bai dace ba na biyu kuma zan iya cewa kalle-kallen da yara suke yi ne a yanan gizo abubuwan da yake a al'adu wanda ba iri ɗaya da namu ba al'adu na turawa sauransu kullum yau da gobe ana tare da shi to a hakan ne yara suke ɗaukan wa'innan ɗabi'u ɗin suke mai da shi nasu kuma mu a gurin wa'innan ɗabi'un ba tarbiyya ba ne na uku kuma abokanai yaro ko da a gidansa ana ƙoƙarin tarbiyyantar da shi idan ya je makaranta ko ya fita anguwa ya haɗa da abokanai wa'anda ba na gari ba irin hakan sai ga shi ma yaron ya je ya bi halayya irin na su yaran? Ina ganin tarbiyyar matasa ta taɓarɓare saboda sake na iyaye. gaskiya abin da ya sa tarbiyyar matasa a yau ya samu matsala a irin wannan yanayin da kuma halin da muke ciki. akwai gaskiya zan iya ba da iyaye laifi ba su laifi akan wannan matakin na farko. Idan muka duba magani duk talaucin mutum duk yanayin da halin da mutum ya shiga idan har ya zama na iyaye suna da ƙarfi kuma suna da jajircewa akan tarbiyyar matashi ko kuma in ce yaransu to sai ga duk da aka buga aka raya zaga an samu ɗan da koya yake. Muryoyin waɗansu matasa kenan da bayanin fahimtar su dangane da sanya bidiyon da wata yarinya ta yi na mahaifinta yana mata faɗa. Mun tuntuɓi wani malamin jami'a da ya shahara wurin sa ido wurin tarbiyyar yara. Ya bayyana mana dalilin da tarbiyya ke tabarbarewa, ya kuma ba da shawarwari kan hanyoyin farfaɗo da ita. Sunana Dr. Muhammad Ibrahim Danja ina karantar da aikin jarida ta kafafen zamani a nan jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya wato Department of Information and Media Studies, Bayero University Kano. Eh to, akwai magana guda biyu. Na farko dai akwai ishu na dunkulewar duniya wuri wanda a turanta kira globalization. Hmm. Wato kuma wannan globalization din ya faru ne saboda alaƙa Alaƙa da mutanen zamani suke da shi da kafin watsa labarai wanda suke a sauƙaƙe kuma cikin 'yanci cikin arha wanda ba su da matsala ba kamar a wancan zamani ba a yanzu arama abu ne abu ne mai sauƙi yanzu yaro a ce ya san me ke faruwa a amerika har ya dinga kwaikwai ganin abin da yaran amerika suke yi har ya ɗauka ya azama kansa kuma baya ga wannan akwai kuma ah, wani lokaci kamar gazawa ta iyaye ana kiran wani abin copycat syndrome wato kokarin kwaikwayo ta koya halin kaka musamman iyayen wasu iyayen Duk su dauka cewa idan suka kwaikwayi al'adar tura suke kamar wayewa ce zan miki karamar misali duk wanda ya san a kasar nan nan tamu a da yaro kamar misali da, ba shi da zaɓi na maganar abincin da za a dafa a gidansu mahaifi shi ke da zaɓi in ya zaɓa abincin da za a dafa kuma duk wanda yake gidan dole shi zai ci to amma za ki iske har a gidaje ana tambayar yaro me za ku ci me za ku dafa ga wani karar misalin a zamanin da idan yaro ya yi laifi wani ko a makaranta ko a unguwa wani bige shi in ya zo gida iyaye kara masa ke amma yanzu abu ya zama iyaye sun fito suna faɗa da wasu ko shi hakki haka malamai akwai na ga makaranta aka je iyaye suka je suka buge malami saboda ya yi ya tsawata ma 'ya'ya to to kin irin wannan abu dole sa yaran su zama irin eh, cewa suna da wata makariya a gida a zamanin da in yaro ya yi laifi baya so a biya kuɗi a gida amma yaro laifi zai iya gudu gida ko yaro ya wani rashin arziki kuma amma iyaye su kokarin kare shi ko su ce yaren ta ce ko na abu haka to kinga dole waɗanda ana ba yara dama ne ta su fahimci a su duniya yanzu suna da yanci a duniya ba kamar abin da yake a da ba kana nufin kenan kare yara da mutane ke yi yanzu kenan ana bata su ko kuma an canja tarbiyyar da ake da da ina so ki fahimce ni abin da nake nufi shine cewa nuna ma yaro kuskure ba laifi bane al'adar mutum, ta afirkanci yaro yayi kuskure a kwafa mishi to yanzu wani al'ada ita ce ta yi karanci a da a unguwa ko a layi guda dattijo ɗaya zai tsawata kowane yaro sai ya bi a takaice iyaye har su zo masa godiya amma yanzu in ba sa ka da yanayin nan namu yake a yanzu idan ɗayan yan uwa ma in ba sa sai ka je suna faɗa albarkacin yaransu suna saboda yara ɗaya ya ma ɗayan ɗaya faɗa to kin ga wannan abu ku yana nuna ma yara cewa a'a suna da wani galihu wanda za su yi duk abin da dama suna da kariya a gida to wani abu shine tushe na farko da ke jawo tabarbarewar tarbiyya amma yanzu kana so ka cewa yanzu duk wannan taɓarɓarewan da tarbiyyar yaran nan ya yi hadda samun dama su gan abin da ake yi a waje shi yake kawo duk wannan? ai tarbiyya ina gaya miki abu ne haƙƙi ne na kowa da kowa tushe na farko daga gida ne mm. daga gida tushe na farko daga gida mahaifa ne idan yaro ya ba zai ba a gaya masa kai abu kaza ba daidai ba ne ba ina nufin duka shi ne tarbiyya ba ko faɗa ba a kayi abu kaza ba daidai ba ne kayi ma ba laifi je ka ba shi hakuri daga nan ake fara ɗauka amma kin ga yaro idan ya fara ɗaukar ya yi laifi ya samu kariya da gida to yana ga ya fara samun foundation na kwan ɗarewa kenan to ana haka tun yana yi ma 'yan waje to zai dawo ya yi a gida yana ganin baya wanda isa ya faɗa ya faɗa masa to da su ma iyayen eh, sun riga sun mun abin nan ba da wancan tsoro don ba da tsoro da ake da shi a zamanin da na tsoron yanzu kusan ya yi karanci ya yi karanci nan ba da tsoron yadda yaran ke jin tsoron iyayensu a yanzu. To kenan kana suka ce min duniyan ba gaba take ba kenan baya take yi tunda eh yanzu. To haka Allah ya dan adam ita rayuwar duniya muna kiran abin cyclical nature of society idan aka kai wata makura sai ka ta sake dawowa daga tushe an sake diwa daga an sake daukowa daga farko haka abin yake ai nan gaba mutane nan zaki an ji a wata rana an samu farga revivalism an koma an kuma haka kuma nana nan sai ya sake waiwar haka dama ita masu masana kimiyya dan adam sociology haka suke cewa To wani shawara zaka ba iyaye don na san iyaye da dama suna wahala da irin wayannan abubuwa yanzu amfani da social media da um, kwaikwayo da yara suke wani shawara zaka iya basu? ina so ne ki fahimci ni matsaya ta a bangaren bangaren watsa labarai muna da ra'ayi ka da yawa amma ni ana ra'ayi. kamar ina cikin masu ra'ayin cewa kafa waɗa labarai ita a ƙashin kanta kamar kwalba take in ma ka sa turare ko ka sa giya a ciki yadda kai amfani da ita ke magana ita ke eh, determining matsayinta a wajenka yanzu ita kafa watsa labarai ita ita kadai ba ta da abin da za ta iya maka zan miki karamin misali wanda baya da wannan abin da ake muke kira agency wato irin yiwuwar irin wannan halin za ga yadda ina kallon abu a kafa labarai amma bai taɓa aiwatarwa ba to iyaye ne kamata su koma su nuna mai yara ita kafa watsa labaran nan ba ita ce kamata zama malamar su ta rayuwa ba kyawawan ɗabi'u da suke gani a wajen iyaye da makusanta su ne kamata su zama madubin rayuwarsu ba kafa kuma labarai a koma a wayar da kan yara dan an baka waya ba an baka cewa ka je ka kalli abin da wani yake wata tabara da yake a TikTok ko karamin alaki zaki ga masu wasan kwaikwayo suna ɗanyar magana ko kuma yaro na zagin baba, ko baba na zagin yaro a ci haka sai kiga sun ɗauki waɗannan kalmomi to nuna ma yara ce waɗannan shi abin da ba daidai ba ba abin koyi bane abin da yake dai shine abin koyi abin da ba daidai ba abin ki ne to haka yaran da haka haka sai su ma kansu alƙalanci akan abin da za su ɗauka a kafa watsa labaran ta zamani To yaran ma wani shawara zaka ba su na san dole yara za su ji wannan abin kuma su ma za su so su ji eh. abin da zaka faɗa. eh to matsal abin shawar nan ba shine duk wani kokarin da iyaye suke na sa su hanya ba wai dan kashin kansu iyayen suke a'a domin yaran ne da shi eh, uba ko uwa su ta su ayi sun riga sun gama ta su rayuwar saboda ko da ba su mutu ba akalla abin da ke gaban su kusan ana iya cewa ba lalle bane kai su cin mushi abin da suka bari a baya ba lalle bane ake sun cin sun ci mushi a gaba da haka yara ana yin ne domin a sa su hanya da haka kuma kyakkyawan koyi da abun alheri ake koyi ba da abun banza ba Dr. Muhammad Ibrahim Danja, malami a sashen kimiyyar sadarwa ta zamani da ke Jami'ar Bayero ta Kano, a tattaunawar sa da Nana Khadija Ibrahim. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma wata ɗansu tashoshin FM abokan mu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji martanin waɗansu matasa dangane da sanya bidiyon da wata yarinya ta yi na mahaifinta yana mata faɗa. kuma kun ji tattaunawarmu da wani malami da bayanin dalilan da tarbiyya ke tabarbarewa a wannan zamani da kuma shawarwari kan hanyoyin farfaɗo da ita. Yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron kanun labaran da jaridar Aminu ya ta ke kunshe da su. To barka ka dai babban labarinmu na wannan mako na da kanun yadda ƙanan yaran ado ke zuwa kudu da sunan neman kuɗi. a ƙarshe sai a je a musa ta garan ba ne san inda suka zo ba wanda suka sani a ta tsantan su akan titi ana ta ya za a yi da su domin tattauna da wasu daga cikin yaran da suke cewa ana musu bakka ne cewa ana samun kuɗi a Legas amma ya suka zo sai ta kokarin maya za a mai da su arewa din kuma mun tattauna da wani sarkin hausawan a gere wanda yake cewa wajibi ne shugabannin arewa su farka ma'ana a dakile kai yaran tun daga nan arewa ba sai sun je can ba sannan akwai labarin da ke bayani kan tushen rikicin falasɗinawa da yahudawan isra'ila sai kuma riɗi ya fi sadaki muhimmanci al'adun auren tangale sai binciken kwakwaf yadda ma'aikatan ah, bio da makamantansu da kuma makarantun koyon tuki mota suke gurɓata tsarin ba da lasisi a abuja akwai tattaunawa da muka yi da wani masanin shari'a kan dalilan da rashin samun nasara a kotunan shari'a zaɓe sai kuma zai ci gaba da ba da tallafin man fetur in ji fiyan gasan sai a bangaren kasashen waje to a kasashen waje mun duba shugabannin hamas biyar da isra'ila ta shirya kashewa ne sai kuma manyan abubuwan da suka faru a lokaci da kuma bayan harin da hamas ta kai a dandalin nishadi fa mai jarida ta kunsa dandalin nishadi mun yi sharhi ne kan yaushe za a fara samun mata masu ba da umarni a Kannywood al'ajabi al'ajabi wata kabila ce da ake kira El Molo ita kwata kwata mutanen kabilar mutum tara ne a duniya idan an samu na ɗari to dole idan aka haihu dole ɗaya zai mutu to ya za a yi ɗaya ya mutu shine ba a yi bayani ba sai mutum ya karanta zai gani Tuma sauraro da shirin kanin labaran Aminiya ta yau Juma'a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Za mu dan abokiyar aiki na Nana Khadija Ibrahim Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.